Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai gasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau za mu yi magana ne akan mahimmancin kula da tsaftar ɗakin girki da kuma ban ɗaki ko bayan gida. tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilan sashen Hausa sun tattauna mana da mata akan wannan batu sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki mata a zauren tattaunawar mu. Me sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau ina tare ne da mata da za mu gabatar da maudu'i akan tsafta. a zauren namu ina tare ne da aisha suleiman da kuma malama aisha abubakar wanda za mu tattauna da su akan tsaftar cikin gida to mai saurare dai musamman mata kun san idan aka ce tsafta a cikin gida mace za ta fara tunanin mahallinta jikinta yayanta da sauransu wacin aka ce tsaftan cikin gida da ina da ina ne idan aka a tsaftace za a san cewa eh wannan gidan tsaftace ne jama'a assalamu alaikum kamar yadda mai gabatarwa ta tambaya akan tsafta to ita dai tsafta ga baki ɗayanta idan aka ce tsafta wani abu ne wanda ya zama dole wajibi akan duk ɗan adam mace ko namiji ya kasance yana da tsaftar nan amma mafi mafi mahimmanci shine ya kasance mace ita ce tafi namiji tsaftar nan ba namiji ya mace e, dalilin da ya eh, sa na ce mace tafi namiji tsafta saboda mace ita ce take cikin gida kuma ita ce uwa idan uwa ta zama mai tsafta za ka ga ƴaƴanta shi kanshi mijin ko mun kazanta shi shi ma sai ya zama mai tsafta wato ta juya shi ta juya shi amma namiji na zai mai tsafta shi dama da ya shirya yake ficewa ya bar gida ai to shi sa ya zama wajibi mafi mahimmanci mace tafi namiji tsafta ya kasance mace na da tsafta kuma yadda za a gane mace na da tsaftar nan shine ta hanyoyi guda biyu ko ina yana da mahimmanci a cikin gida a tsaftace shi ko da tsakar gida ne saboda kwatta da take cikin tsakar gida ma idan ba a tsaftace ta mm. sauro zai zo ya haihu a gurin ya dinga shiga cikin ɗaki yana cizon ta yana cizon ɗaki kuma yana haifar musu da cututtuka kala-kala saboda haka ko ina yana da mahimmanci a tsaftace tsaftace shi a gida amma mafi mahimmanci ya fi kyau a tsaftace shi ne kicin da ban ɗaki. To to malama da kika tashi sai kika ware wuri biyu a cikin gida kika ce su ne ke da muhimmanci kitchen da bayi kwarai da gaske me yasa kitchen da bayi wato madafa eh. da kuma makewayi haka yake to waɗannan gurare guda biyu su suka fi ko ina muhimmanci a cikin gida musamman wurin da ake dafa abinci gurin da ake dafa abinci ya kamata a ce wannan guri ya fi ko ina tsafta da kuma bayan gida dalili na anan shine a nan madabaka zaka ga wato gurin dafa abinci zaka ga anan suto yake wato ma'ajiyan abinci ma'ajiyan abinci wanda ba a dafa ba wanda ba a dafa ba a nan yake kuma a abincin da muke ci a nan cututtukan mu suke a nan magungunan mu suke ya danganta da yadda muka tsaftace gurin ta yiwu idan kicin a ce mai tsafta ne daga sakacin da mata muke yi wani abu na faɗa haka da saboda ta ke kawo yan nan keke sun kanana ƙananu ni ban yadda wai kawai kawai abu ne wai haka kawai za su zo ba a'a ki ce yan matan Kaduna yan matan Kaduna haka ake kiran su mm, to ta ce gaskiya take kasu a ci abinci a bari ko an gama girki ba a share guri ba ana bar musu wannan rago-ragon abincin da ake bari yana kwana a kicin to gaskiya shi ne yake haifar da su to idan suka yi yawa su ma kansu akwai abubuwan da suke fitarwa daga cikin jikinsu wanda ko dan yaya ya fada cikin abincin mu zai iya haifar mana da cututtuka iri-iri shi yasa yake da mahimmanci sosai ya kasance cewa mun tsaftace wurin da muke dafa abinci tukunna kafin ko ina a cikin gida kuma malama Aisha kin je abin da ta kwarai ta ce ta ce kitchen wai da bayi su ne masu muhimmanci sai da ke dai wato falo ne wurin ajiye bako sai kuma inda za ka yi bacci kai mun shari duk maganar da ta faɗa akan tsaftar bayan gida da kicin da sto gaskiya ne amma su ma falo ɗin da bedrooms yana da kyau don ni idan na je gida ma gaskiya kafin ma zauna in yi balance a cikin gida wai har a kawo min abinci mm. gaskiya sai na zagaban ɗaki to wata ki ce mun dan gulo ke kai eh, mutane <laughs> da a gane ya ga cewa tana da tsaftar bayan gida kuma ido na ya kallon ruwan kicin gani dan kada a zo a kama abincin da zan zo in ci zuciya ta ta tashi gaskiya ce yasa ni akwai gidajen da yawa da zan je ruwan gidan ma a gaskiya ban iya shan mm. ga dai kuma falo kalkal wallahi ga dai falo kalkal ta wata da muka taba zama a gida daya to surukarta idan ta zo ta ce aike idan ta je ta gewaya toilet din wurin mu sai ce aike ko ruwan ban ɗakin ki za a iya sha haka wani lokaci sai ki an ce wai an aka shiga wani makewayi sai a ce amis ba za a zuba abinci a ci to ni ai ko ruwan ban ɗakin ki zan iya sha to kin ga daga nan an ka samu kyakkyawar shaida akan tsaftarka ba wai a ganka a jiki kalba a zo gidanki a ga kal bayi sai an leka a ga abin kyama dan ba akwai abin kyama fa a bayan wasu bayan gidan wallahi in kika je tsugunna ma ba za ki iya yin shi ba to ni irin wa'annan ma wurare idan na je ai in naga irin haka ne gara ma an fita makota roka in je in naga su ma makotan da ya ba in matsa abu na in gaba kawai nan kuma kamar yadda ta ce mace ce aka sani da tsafta gaskiya ne mace ce aka sani da tsafta don duk macen da ba ta tsafta ko da mijinta shi yana da tsafta to aikin banza ne wato ba zai nuna ba ba zai nuna ba saboda me ita fa take zaune fa a cikin gidan nan shi namiji fa duk tsafta shi idan yayi fita ya gama miki wato in yi wankan nan da ya shirya gidan shi ba da gulo ne abin da zai miki na ya tsafta shi ne baki da sauran gidan to idan ke baki kasance mai tsaftar nan bane mai kula da duk inda ya kamata to dole ne saboda kin san mu mata ana son kaye kaye kaye kaye hmm, ba wai tarkace nan a ga tarkace nan ba na ga hmm. wata kuma ake ga ta gyara falon nan ɗas sai ki shiga bedroom ɗinsa sai ki ga yanda kika san wato mafancin mafusa bayan gida haka yake ko sai dai ki zarni na tashi shi yasa wasu ma za ki ga idan sun je gidan haka sun je makotaka ko kuma sun je wani unguwa za ki ga ga fauri kina ba su amma sai sun koma setin inda bedroom din ke sai sun zauna mm. don su hango ya cikin bedrooms din yake kina da tsafta tun daga cikin ɗakin sai kina ce barin dan zaga kuma bayi mm. to daga nan duk dai a gane sirrin ki ne a ga da kike na gaske ne ko na mm. ƙarya ne don wata fa ki ganta amma wallahi idan kika je gidanta ruwa ba za ki nan asirin ke tonuwa ni a kowace nake da ita duk iya daɗewa na da ita wallahi sai ta dinga ke in na zo ki sai ki ban abu in ta ci ke hatta ruwa in kika zo na ce ai kan in zo ne duk mafi aksar sai ki na zo daga gida na ki ke kenan za ma in ba ka da tsafta ta nan za a yi maka za a gane to na fahimce ku amma fa in kin ganta ɗan duk fa inda gawi yake fa na ke in kika ganta ma ce eh kamar ba ta taka kasa ba amma fa idan kika je ɗakin ta mm. to fa sai kin yi daga sai ki iya haɗiye miyau ma ina amfanin ko mace a nan malama kin yi ke kin yi magana akan uh, madafi wato eh. kitchen ke mm. kuma kin leka can wato karshen inda daidai abin da aka cin za a je a juye shi ne wato mashewayi haka ne kuka ce shi ne sirrin mace shi ne sirrin mace nan wurin babu daidaituwa wato ba eh akwai matsala mm. babban kuwa to amma iya bakin kokari ka ga wasu matan a kila a sati za ta iya wankewa sau ɗaya ko sau biyu ko ta watsarwa akwai wani abin da ya kamata ta yi wurin gyarawa ne in don wurin ya zama mai tsafta din illa saboda ba ta da dabara ne ba ta san yadda za ta yi ba kicin din ya gyaru wato madafi kuma makewayin shi ma ya daina tsami me ya kamata mace ta yi kin ga to na farko mace dai in ta samu kanta irin wannan yanayi na farko za ta samu ai akwai kayayyakin wanke bayan gida akwai kayayyakin da za ta tsaftace makewayin nan da su da kitchens din yadda su akwai irin ƙananan kyankyasai nan kazanta ne da yake jawo su to ba wani abu bane gaskiya kazanta yake jawo shi duk inda ya kina da tsafta kina da kiyayewa da kula akwai irin dan su kamar kafura nan samfur da ake sawa a wuri eh, oh. in dai har kin zama kina da kula da tsaftar gurin ki mm. za ki dinga sa shi a toilet din ma za ki ga ana dan watsa shi a pilot ma haka ana disassa shi saboda dai ya dinga dauke wato in dai babu wari ko hawaye ba su iya za a kamu din zama ba to kuma abin kin an shiga dai ya zama ne da ake ganin ki tar din na a jiki haka za a je gidanki a gani amma wasu da yawa za ki ga za ki gansa a jikin su ne amma in kin je gidan su ba ka ishe kota. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka haka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. malama aisha da an yi ta buge-bugen nan malama aisha ita ma ta ta ba da shawarar cewa ga wani hanyoyin da za a iya bi mm. wurin gyara shin kaman yaushe da yaushe ya kamata a ce mace tana wanke bayin ta eh to ya danganta kin ga misali kamar idan uwar gida tana da iyali da yawa mm. tana da yara da yawa gaskiya wankin bayi dole dole ne kullum kullum a rinka wanke bayin nan in dai akwai yara mm. in ko ba yara sosai in su bi da kai ta sai mai gidanta ko da dan yaro haka guda to in da yaro ɗaya ma dole a mishi wanki kullum ai to amma in kamar su su bi ne ita da mai gidanta to in ta wanke yau sai ta bari gobe ta huta ji kuma ta wanke to misali dai ma ah. misali amma bayi wajibi ne kullum kullum in son samu ne a wanke shi ah. ko duk shiga ma aka shiga aka amfani da shi a tabbatar an ɗauraye shi eh an yi flushing an ɗauraye shi an sa duk abin da ya kamata a sa kafin a fito ah. to shi kuma kicin ba ma wai kullum ba shi duk girki ne duk girki in mace ta yi ta gama wata za ma kiga tana yi yana tsalluwa tana da hankaci ɗin shi mai kyau tana gogewa saboda ba so da eh. tara ma kanta aiki idan baki haka ba duk girki in ce gama na safe sai kin sauke komai sannan sai ki goge saman gas kuka idan gas kuka kike amfani da shi in stove ne kike amfani da shi sai kin goge saboda dole yana tsalla duka sai kin goge shi kin tsaftace shi tukunna sannan ki kwashe abincin ki ki je ku sa inda za a sa a ci ana gamawa wajibi ne a share gurin a kwashe kwanukan a tabbatar da an wanke su take ka aje su guda ya tabi a samu gurin kifewa a kife su a basu wurin da za a kife su ya kasance rana na ganin su idan suka tsane sai a dauko su a dawo da su kicin sai a ba kuma su wuna a can ba ba kuma su wuna a waje ba da rana ya bige su sai a dawo da su kicin kicin sai a jera su akan abin da ya kamata a jera domin kifa kwanuka da ruwa da lema a inuwa a kicin shi ma gaskiya yana haifar da wayannan kyankyasu yana yana raya su sosai amma ya kamata idan aka wanke a dan basu in dama fanfa wanke wanken yana waje ne to a dan basu su dan sha rana kaɗan su tsani suna tsanewa sai a dawo da su kicin sai a jera sa inda ya kamata a jera su to kiyayewan wannan gabaki ɗaya zai sa wa'annan ƙananan ƙananan keke su da duk wasu cututtuka mu yaye su a cikin gidan da jinmu hmm. akwai kayayyakin gyara kicin kala kala na farko ya kamata duk mace kasance tana da wannan hankacin tana da shi wato ɗan kyallen nan ko eh da ba ta na kanti ba to ya ba ta ya ga tsumbanta kai amfani da shi wannan na kitchen ne to bayan da za a yi mama za a ce mace kina aiki a kitchen kuma sannan a ce baki da irin yan tsummo karan nan na kama mm. ko da ka gudan kama tukunya ma da sauki ya kamata a ce ba sai zaki soke tukunya ki ruga da gudu kina neman takarda mm, ko a ko kuma ki kama zani ki mm. kama zani ma ki soke tukunya wannan kazanta ne musamman masu girki da kuma ga shazari duk sai bakin tukunya aika kama amma ki sami na iya lafiya in kika za ki samu dan towel din nan wanda ba su da tsada mm. ki dan sai abin ki zo ki mm. wanke su ba guda daya ba ki samu at least guda hudu mm. in kin yi aiki da guda biyu da safe kin wanke su kin shanya ga na rana nan kafin wannan ya bushe wannan dai busa su dai suna nan a kasa to haka ya kamata uwar gida ta dinga tsaftace kicin dinta. shi kuma bayi idan za a tsaftace shi abubuwa suna nan ga mata nan mata suna ta yin abubuwa kala kala kuma masu sauki liquid soap nan da naira hamsin ki za a tsiyaya miki. to nan na ruwa da wata sabulun nan na ruwa har na naira talatin ma na gani ana ɗaurawa a hayi ana ɗora naira talatin har ishirin ma to kawai mutum sai dai gani a dan da goma sai a dan kulla miki ya kudin ka ya ka ba ka san sabbi yau sai dai kawai tsafta ce idan mutum bai sanyi mm. dan azil din nan mata duk sun iya hada shi a gida kuma ko ina ana yi ko ko a makotan ku zaki ga wata ta iya tana yi mm. ke ma in kina da hali kina iya yin abin ki dan fi sauki ki samu yan roba ki ta suwan ko dan galan ki iya karfin ki ki yi abin ki ki dura ki ajiye ki dinga dan dan aiki da shi mm. ko da yaushe mm. Yaranki ki ki nuna musu yanda ya kamata su dinga amfani da bayi daga farko ki dinga raka su suna kanana duk abin da suka yi kasance kina monitorin kina nuna musu in fitsari ne ga inda ya kamata su yi ga yadda ake tsarkin fitsari idan bayan gida ne ga yadda ake ma zama yadda za a zauna ga kuma yadda ake tsarkin tun kina ma yaro har zaki fara rike mai ruwan kina nuna mishi sawancin hannun wanke ga ko inda toilet paper ne sa toilet roll dan bashi dan yau yau wa dan sabulin shi ya wanke hannu shi kashi in ya saba da haka shi sa nace uwa tana da tsafta za ta ga duka ƴaƴanta suna da tsafta su ma za ta ga suna da kyankyani saboda sun riga sun tashi a environment din da ake da tsaftar nan da sun shiga gurin da ba tsafta ga su da kansu ma suna guduwa kuma ko su din da kansu yanayin da kike ba su abinci akwai inda ko anguwa ni wallahi akwai yaro na duk inda ya je bai cin abinci sai mun dawo gida bai yadda ba ban san dalilin shi mm. amma bai ci duk inda muka je ba ci abinci ba sai mun dawo gida to kin ga ya kamata dai a koya ma sannan kuma kicin ɗinki yanda ya kamata shi ma nan ki koya ma yaranki yanda zaki dinga ba su abinci mm. ba wai kawai kin gama abinci shikenan mama zan ci abinci je ka ɗiba a'a ba haka ba ne hmm. ya kamata idan ki gama abincin safe ki tara yaran ki ke zaki shirya abincin ke zaki zauna ki tsiyaya wa kowa musamman idan suna ƙanana musamman in suna kanana irin haka din sai ki ki rika nuna musu gashi gashi kuma idan an gama ba wai ke kowa zaki tsaya ki ce ki zaki ta kuma a'a tun daga kicin ɗan ki koya musu hmm. yadda ake jera kokuna a tire hmm. ke wance ya ɗauki je ki sa a guri kaza kai wane ɗauko wancan zo ka sa a guri kaza idan an gama nuna musu su dinga kwashewa aikin yara ne a gida ka fara koya musu wannan tsaftacin suna ƙanana ba wai ke uwa zaki ta yi ki ta yi su ba a'a kai kwashe yan matan masu dan wayo to ke zo zuba a nan ga yadda ake wanke ki fe a nan sasa a nan in sun bushe da hada sunan to haka ya kamata mm. ba wai ke kadai uwa ba ke ta yi dan suna kallo ba za su yi ba sai kin wannan aikin su ma sai ya shiga jikin su to idan uwar gida ta haka sai ga gida ya zauna lafiya wani ciwo wani zazzabi za ki ga da wuya ya shigo wannan wani al'ada ma za ki ga an bari yara sun je su za su miya da kansu to aikin nan ya abu da su kama gaba to kin ga matsala ne abinci ne ma zuba ne a wani mazubi shi ma an san ba tunda ba hankalin su kai na su kula da abun ba haka za su bashi. shi to kuma kin ga aka bashi komai na iya faruwa don wani abu zai iya faruwa ciki banda su ma akwai su tsaka ai akwai abubuwan da kana kulawa amma sai ka rasa daga ina ne suke shigowa hmm. to kin ga irin wannan ya kamata iyaye su dinga kulawa tunda ko a musulunci ma an ce annasafatu min al-iman ita kan ci kanshi addinin ma bai cika sai da tsafta to ina amfanin shi baki gyara bayan ki ba ai yara kin bar yara sun miki fitsari a ƙasa ko ina kin je kin dauro alwala kin tattaka kin tattaka ka fitsari kin zo kin da sallah ina sallah babu babu ita mm. sannan kuma haka lafiya ma ba za a same ta ba saboda wannan kazanta in cewa babu yanda za a yaran gidan da ke kan gidan mai gidan ku zauna lafiya Aikin tana tuna min da wani um, matsalar da ake fama da ita malama Aisha mata sukan yi yawan cewa suna da wani ciwo da ake kwasa a ban ana kiran shi da turanci wai toilet infection yadda eh. yake likitoci sun ce su ba da kuka samu wannan toilet infection ba amma yakan yiwu mm. kiga an samu wani cuta ne sai ki ji ki ba daidai ba dai bayan kin shiga bayin da bai da mm. tsafta kila kice ki dai manage ne na wucin gadi to to ne take kawo nan haka saboda shi tsaftan nan dai da aka ce a kan shi ake saboda me in dai ba a tsaftace wuri dole kwayoyin cuta za su taru a wurin kuma kina tsuguna saboda mu damun mata jikin mu a buɗe yake ba kamar na maza bane ne mm. mun fi saurin daukan kwayoyin cutar infection mm. kina tsugunawa ne wani jikin shi yana da allergic da abu ya shiga za ki ga sai ya nuna kina tsugunnawa za ki ji tsit tsit a mara kito kin kwashi infection kenan to kuma in baki dau mataki a kan shi ba shikenan fa yarin giya duwa miki a cikin jikinki kuma gashi da sadabar iri iri har ya zama wani abu har ya zama babba har ji tsafta wato can bayi ma yana da matsala ki ga dai ke kullun gaki nan baki da lafiya to shi infection yana in problem iri iri kuma duk daga dai kazantar da aka samu ne na ne dai na bayi shi ne dai to bayan mun tattauna ga dai hanyoyin da mata za su bi su iya tsaftacewa a ba mata shawara musamman wanda suke ya yi mai yawa mm. don za ga yawanci maganan rashin tsafta yana da yana da alaka da kiuya dan shi ke sa mace sai dinga tana kai Allah ba shi mm. Allah bai na ji Allah haka nan dai mm. kai ni sai na ma taba ne ba dai yana da huwa ba a wancan kai ni sai na wanke ne ba dai za a iya zama a cikin bayin ba so ta san darajarta dan mace wanda take da tsafta darajarta daban yake da kasama haka yake ku ba mata shawara To shawarar da za ba mata a nan shine kusan ne in ce ma yanzu kazanta ma ai kauyanci ce. Gaskiya. Tsakani da Allah kauyanci ne. Mm, ya kamata kowace mace ta kasance mai tsafta na ba wani maganan wai kiuya da kasala a cikin maganar yin tsafta a gida. Abu ne wanda ya kamata ya zama a jikinmu. To ma ga yadda za a yi mace ta samu training a gidansa na tsafta ta zo wani guri ta ce akan tsafta wai tana da kasala akan tsafta ba. Abu ne kin tashi da safe dole dole ne kai alwala ma a ce a addini ma mm. dole ka je bayi kai fitsari kai tsarki ka fito kai alwala tsaftar nan fa ita ce addini mm. kai sallah sannan ka fito ka ɗauka wanka ka ɗaɗɗora abinci ka tayar da yara ka musu wankan nan ka sa su su koyi alwalan nan alwalan nan da cikin wanke jiki ne ko ko ba ma musulmai ba ne ba musulmi ba ne ba kai ai wanka da sannan da safa sai an yi brush dole ne sai kai brush sannan ka ci abinci duk gaba ɗaya rayuwar mu fa tsafta ce duk kuma inda ka kace zaka kawo matsala ko zaka kawo laziness irin kasala akan yin tsaftar nan tufa fa dole ka gayyato matsala gidanka da jikinka dan kai ma ba za ka samu yadda kake so ka samu ba a maganar lafiya lafiyarka saboda haka mata su daure su daure su dinga tsaftace mahallansu su dinga tsaftace jikunansu su kuma dinga tsaftace 'ya'yansu su kuma dinga tsaftace abincinsu su dinga kuma tsaftace makiwayensu saboda ta zauna lafiya mm, darajar mm. mace tsaftace haka ne duk mace na mun take son ta samu kima da daraja ko a idan mai gidanta ko a idan kowa ma to sai ta kasance mai tsafta mai kula mai kiyayewa da dukkan sauran wasu abubuwa da za su kawo mata matsaloli akan zamantakewan aurenta zamantakewa da makotanta da abokan hulɗar ma hulɗanta ma duk sai ta zama na mai tsafta za ki ga ana walwala da ke ana jin daɗin mu'amala da ke hmm. kuma har a ma ringa gayyata ki in za ana girmama ka to duk a cikin tsafta yake kuma yadda malama Aisha ce an ta minar iman tsafta tana daga cikin imani duk idan ba ka da tsafta za ki ga mutum bai da imani mafi hmm. akasari zuciya tana daskarewa da tana daskarewa da datti hmm. yadda ke da dattin na haka zuciya ki za ta daskare da datti to shi yasa da Allah mata mu ringa kokari akan tsaftace duk abin da ya kamata na tsafta da tun daga kanki zuwa iyalinki zuwa mai gidanki da muhallinki. da muhallinki da duk wani abu zaki a ga cewa eh lalle ki fito a cikin kyakkyawan yanayi hmm. to Allah ba mu ikon yi kuma ya taimake mu duka mata a kula kuma abin da aka ce kowa eh, lafiya ta yi da daɗi a bar ne shi ne to duk dai wanda zai amfana wanda zai fi amfana da duk tsaftar nan na kit na madafa ne wato kitchen ko makewayi toilet to baran wanda zai amfani da shi ne don za ka je tunanin kama mai kyau yana fitowa ne lokacin da kake cikin makewayi to in ko wurin yana da natsuwa kila wani kanshi yana fitowa ga turaren gargajiya na, na, ko na tsinke ko na hayaki dinnan da ake yi akai akai ki yi abin ki baiwa Allah za ki fi samun natsuwa ko in ce iyalinki za su fi samun natsuwa idan suka shiga makewayi da kuma war madafai. shine ka ishe kota. yanzu kuma ga binta ta sake dawowa a filin kwalamar mu da bako da ta gayyato mana. mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama aisha muhammad marafa yanzu za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani yau me muke dauke da shi Assalamu alaikum. Yau muna ɗauke da girkin kabeji mai nama eh, wanda ake sa nama a cikin kabeji a naɗe wanda tura ake kira doluman. To malama Aisha ake gabatar da wannan girki kuma da menene ake bukata kafin a yi wannan girki? Abubuwan da ake bukata a wannan girki shine niƙaƙƙen nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafanuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai ko cin kaya wannan yanki na ce malama aisha to ya ake gabatar da shi ta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada to irin babba din ragaki eh, kenan yawwa za ciccira shi kika cire shi falle falle sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan sai ki ɗan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun nika nama sai ki niƙa shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasanki koren tattasanki sai ki yanka albasa ki yanka karot ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su ki jajjaga tarugunki shi ma ki haɗa su gaba ɗaya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki haɗa ki wuri guda ko wasu sako ɗanya eh, cittan eh to in son samu ne an fi son ɗanyen saboda ita ma ta fi dandanan ta ya fi fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun ɗanyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki haɗa uwar gida wannan nama da kika nuko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nukawa a gida kika nuka shi sai za ki ɗauko shi ki haɗa cikin wannan kwaɓi shi ma ki haɗa da shi a ciki. duk a ƙasa dai tun kafin ya hawo a ƙasa eh mm. shi ai duka aka gama sannan a fara wannan naɗi. to komai ya haɗu abin ɗanɗano mm. gishiri duk an saka suka an saka to mai fa a wani lokaci ne mai zai zai taɓa shi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki hada shi ma a ciki wato ka yayyafa eh ki dan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motsi shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abinci bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan haɗi. to malama aisha kamar kwai nawa mutum zai tare da ko kuwa da iya kuɗin ka iya shagalin gani. in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa ba ne kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki idan kuma yana da ɗan yawa to za ki wannan bakin mutum biyar e eh, kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa to irin nadi za a mishi linkin tabarma ko kuwa a hada kaman an kulle takarda a a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi ne gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki lunko shi ta nan ɗayan ɓangaren dama ki ɗan lunko shi ɗayan ɓangaren hagu sai ki saka abin sakace dan tsinkin sakacen yawwa sai ki naɗe shi to sai a kama bakin kenan a rike ne ya tsaya gam eh. to uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama naɗi za ki ɗauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kamar za ki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora nan naɗi da kika yi a da ruwa ƙasa da wani abu za a ɗora ko a eh, ruwa za a sa kamar zaya alale a'a da ruwa a ƙasa kamar yi dambu to za a ɗora wani abu kenan za a ɗora wani abu a bisa wato tururin kawai ake buƙata tururin ake so ta mm, ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kamar ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyar ki rufe shi sosai da danne bayan ya gama in in ya nuna za ki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu za ki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku ku huta lafiya.